هل جزاء الإحسان إلا الإحسان menene sakamakon wanda ya kyautata wurin yi wa Ubangijinsa da'a face shi ma Allah ya kyautata sakamakonsa.